daren juma'a daren sha uku ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da shida ga watan julai shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 40 daga cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu lil'ali da ghaffar wanda malam muhammad nasiruddin albani. ya yi aikin rairaye shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin al-zahabi Allah ya gafata musu gaba ɗayansu wannan littafi yana karanta da mu da musulunci ne dangane tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka a kan dukkanin halittunsa za mu tashi a gaba ta 39 a shafi na 169 inda malam ya ce abdurrahman bin mahadi wato limami daga cikin limaman musulunci a bisa wannan jeren giya da yake kawo mana waɗanda suka yi karatu ko nasiha ko fassara akan tabbatar da cewa Allah ya ɗaukaka akan halittu shine al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi al wanda a baya a karatun da muka yi kafin wannan mun tattauna a tattakaice kwarai da gaske game da wane ne shi zamu tashi kai tsaye inda malai yake cewa نقل غير واحد بإسناد صحيح sahihin an الرحمن alladhi yaqulu fihi ali ibn al-madini an samu malami fiye da guda daya ya ruwaito daga abdurrahman ibn mahdi ibn hassan al-ambari rahimahullah wanda wannan malami al-imam ali ibn muhammad ibn al-madini babban malami daga cikin malaman hadisi yana fada game da wannan malamin game da ibn mahdi yana cewa hafizul umma malamin al'umma ne malami ne na kusan dukkan al'umma mun ji a baya suna cewa shi a wajen karatun hadisi kamar wani ɗan dabo ne wato yana yin abubuwa wanda suke sun saba wa abin da aka saba gani ga magari yadda ka san mai rufa ido yana yi wa mutane abdurrahman ibn mahdi yake cewa lau halaftu bainar rukuni wal maqami la halaftu anni ma ra'aytu a'lama min ibn mahdi ma'ana Ali ibn madini yana cewa da zan rantse da Allah inji Ali ibn madini wanda babban malami ne yace da zan rantse da Allah in ce kuma rantsuwa in yi ta tsakankanin maqama Ibrahima da ar al yamani tsakanin inda hajarul aswad yake da inda wannan wuri yake a Ka'aba da ake cewa maqama Ibrahima da za a tsaye da ni a wurin inji Ibn al-Madini zan rantse da Allah in ce ni a duniya ban taɓa ganin mutumin da ya kai abdurrahman ibn mahdi ilimi ba wannan bayani ne akan darajar shi a gun malamai waɗanda ba su gaza tsararrakinsa ba wannan malami kala ya ce innal jahamiyyata arabu an yunfu an yakuna allahu kallama musa ya ce lallai su jahamiyya suna so ne su kore cewa Allah bai magana da annabi Musa ba Allah ya magana da annabi Musa inda ya kira shi a tsoron sina kamar yadda yake tabbataccen abu nassin alkur'ani ba wuri ɗaya ba ba wuri biyu ba Allah ya magana da shi to amma jahamiya suna so su kore su ce abin bai faru ba wa an yakuna alal arshi suna so su ce Allah baya kan al'arshi ne ara an yi satabu ice don haka ni ina ganin wanda duk aka same shi yana cewa Allah baya magana ko Allah ba a sama yake ba duk wanda aka same shi da wannan aqida malam abdurrahman ibn Mahdi yace ina ganin a kira shi a ce kai e eh, abinda kake faɗi kafirci ne ka tuba ba in tabu in ya tuba falillahi alhamdu wa illa in bai tuba ba duribat a anaquhum duk sai aka masa kashe su wannan fatawa kenan daga al-imamu abdurrahman ibn mahdi Allah ya gafarta mishi malam yace akhrajahu abdullah al-imamu al-albani rahimahullahu yace abdullahi ɗan imamu ahmad shi ya fitar da wannan riwaya a cikin kitabus sunna kenan daga shafi na goma zuwa na sha ɗaya min ƙurƙin anhu muhtasaran ta hanyoyi daban-daban anhu daga shi ibn al-mahdi din mukhtasaran a takaice wasu haɓun ƙayyimi aidan fi jiyushi al'allama ibn qayyim jauziya rahimahullah ya inganta wannan riwaya a cikin tafin shi ijtima'ul jiyushi islamiyya ala gazuwil jahamiyyati tuwal mu'attala jahamiyya a cikin shafi na 84 bayani daga ainihin malam abdurrahman ibn mahdi rahimahullah sai malam ya ci gaba da cewa ar arba'un wahab ibn jarir min a'immatil basra lamba mutum na 40 shine wahab bin jarir min a'immatil basra daya daga cikin malamin basara sunan shi cikakke shine wahab ibn jarir ibn hazim abu abdullah al-azdi al wahab ibn jarir ibn hazim abu abdullahi al-azdi al yana da riwaya a cikin dukkanin kutubu sita babban malami ne daga cikin manyan malaman musulunci a zamaninsa akwai wani malami affan ibn muslim ya kasance yana, yana, yana suka shi amma malami ba su karɓi wannan suka ba saboda kasancewar eh, rigima ce irin ta tsararrakin juna wannan malami ya mutu shiga ta 206 a hanyar dawowar shi daga garin makka bayan ya gama aikin hajji an ce sun ban madina da kimanin tafiyar mil shida allah ya ɗauki rayuwarsa sai suka dawo da suka tafi da gawar shi har ƙasar basara garinsu aka je aka mishi ainihin jana'iza allah ya gafarta mai Za ka ga a wajen tarihin haihuwarsa sai malam ya sa ɗigo guda uku ma'ana ba a tantance ba kenan amma an ka koma a cikin littafin siyaru a'lami an-nubala ta dai shi al-imam zahabi a wurin sai yake cewa an haife shi ne ba'da 30 wa mi'a bayan shekara ta 130 kaga ya dan rage fadin wato rashin tantancewa madauka da ɗaya ko da biyu ko da uku har zuwa da tara duka wannan bayan 30 ne to a cikin dai shekara ta 130 da wani abu aka haife shi sannan ya rasu shekara ta 200 da ainihin wato shida kagan ka ɗauka ma da da talatin ɗaya to ya rayu kenan aƙalla shekara ainihin biyar kuma kamacin haka a duniya ubangiji Allah ya gafarta mai wannan malami shi ma an ruwaito daga gare shi malam ya ce kala muhammad bin hammadin sami'tu wahaba bin jaririn ya ƙulu ya ce na ji wahabu ɗan jarir ya ƙulu yana cewa iyakum wa ra'ayar jahamin a hirɗinku ina jan kunnenku babu ku babu ra'ayin jahamu jahamu ɗan safuwan shi ne dai wannan ɗan bid'a mai ra'ayoyi munana game da alkur'ani game da daidaituwar Allah game da zancen Allah da makamancinsu fa ƙuluna ya ce masu irin wannan ra'ayin suna cewa ne innahu laysa laisa shaikun laysa fis suna so ne su ce babu Allah a sama babu komai a sama fa innahum yuhawiluna ah, annahu laysa shay'un fis sama kokarin su su ce babu Allah a cikin sama wa ma huwa illa min wahayi iblisa wannan karatun da kake jin har yanzu a ƙasar nan ana faɗin shi ana cewa Allah yana ko ina ba su ji an ce Allah yana sama malam wabu dan gari ne yake cewa wannan karatun ba daga gun kowa suka same shi ba sai daga gun iblis karatun iblis cewa Allah yana ko ina jama'a karatun iblis na fata mun gane wannan ma huwa illa al-kufr yace wannan karatun ba wani karatu bane illa ragen kafirci karatu ne wanda yake ba na musulunci ba qultu al-allamatu al-albani yace saqahu al-musannifu bi isnadi malam al-imam adh-dhahabi ya kwararo wannan magana da isnadin shi zahabi din faqala ga yadda isnadin yake qara'tu ala bilal al-habashi kuma akhbarakum rawajin qala an ba'ana silafi qala akhbarana makki as-sallari qala anba'ana abu bakr al-hiyari qala hajibun ibnu ahmada qala haddathana muhammad ibn hammad qala wannan shine isnadin al-imamu zahabi da ya kawo shi tiriyan tiriyan a cikin asal dafin al-ulud al zahabi ya kawo daga wani malami mai suna bilal al-habashi shi kuma yace daga rawa daga ibnu rawajin shi kuma daga as-silafi shi kuma yace akhbarana makki ibn sallari shi kuma yace daga wani malami mai suna abubakar al-hiyari shi kuma yace daga hajib ibnu ahmad shi kuma ya ce daga Muhammad ibn Hammad wannan isnadi ne wanda yake ainihin wato gashi na malam zai mana karatu a kansu. qult alallama Muhammad Nasiru na Albani yace wa hadha isnadin fihi mallam a a'rif wannan isnadi a cikin shi akwai mutanen da ni ban san su ba fa biladun al-habashi zai fara da malamin al-imam zahabi shine bilalu al-habashi malam yace huwa al-amiru al-kabir shine babban shugaba din nan mai girma abul khairi al-mughithi abul khairi al-mughithi at-tawashi al-habashi as-salih wannan duka nasaba shi ce ذكره ابن العماد في وفيات ba'da al-mi'ati as-sadisa lil hijra akwai ibnu amad al-hanbali wanda shine abul falah abdul ibnu ahmada ibnu muhammadin ibnu al-imadi al mai littafin shadaratu zahabi fi akhbari man zahab wani babban malami ne ba wanda ya rasu hijiran manzan Allah shekara dubu ɗaya da shekara tamanin da tara kama kwatankwacin shekara ɗari uku kenan da shekara arba'in da tara da rasuwar shewa Allah gafarta mishi shi ne ya haɗa littattafai na tarihi kala daban-daban Kama yadda ya bayyana a cikin mukaddima ya rairaye su ya yi nashi ana buga nashin a cikin juz'i ashirin da biyu shi ne shazaratu zahab fi akhbari man zahab ya fara tarihin daga shekara ta ɗaya ta hijira har zuwa shekara ta dubu ta hijira tarihin shekara dubu ne da musulunci yana bi shekara-shekara shekara kaza ga abin da ya faru shekara kaza ga abin da ya faru ga manyan malaman da suka mutu a wannan shekarar da wane da wane yanayi <clears throat> yana tarihinsa a takaice ya rubuta littafin har zuwa shekara ta dubu ɗaya da hudu kamar yadda ya bayyana a cikin hatimar littafin ma'ana har zuwa saura shekara biyar ya rasu sannan gabar ta littafin ya ɗauki zai shekara 18 a rayuwar sai na rubuta littafin mujalladi 22 ne sirare haka juzi'ai to da haka a cikin wannan littafin nashi shi ma ya mutu ne a ƙasan makka in ba na manta ba a ainihin wato aikin hajji da ya je ya rasu Allah ya gafarta mai babban malami ne ba hambali ne mutumin ƙasar misir ne ibn al-imadi al-hambali littafin shajaratu al-zahabi fi akhbari man zahab to a labarin waɗanda suka mutu da abubuwan da suka faru a cikin shekara ta 699 a daidai nan da ya ba da labarin wannan mutumin daga cikin malaman zahari ina fata mun gani ya ce rawa an abdulwahabi ibn rawajin ko kaga sunan malamin nashi kenan kamar yadda yake anan da ya ce akhbarakum ibn rawajin ina fata mun gane wannan tufiya ba'da alhazimati birramalla ya rasu bayan alhazima. Faɗuwa ko cin nasara da aka yi a kan musulmai a yakin ramalla ramalla ɗin nan a yanzu tana ƙasar isra'ila ne ta daga cikin garuwan da isra'ila sai kwace a hannun musulmai na ƙasar palestine a 1948 kamar yadda aka sani a tarihance turawa mulkin mallaka na ingila da faransa da sauran kafaran duniya suka haɗa baki suka haɗa kai aka je aka yi aka tsaga ƙasar falastin ta musulmai aka ba isra'ila da larabawa suka ce ba su yarda ba suka zo suka taru a ƙasar aka yi ta kashe mutane kuma hayo ba a fasa kashe mutane ba bayan larabawa ah, musamman misra da suriya a lokacin da iraki su ne wanda suka fito ah, ka'in da na'in wajen kare wannan ƙasa aka kakkashe mutane a kwace garuruwa daga ciki akwai wannan garin Ramallah garin musulmai ne larabawa yanzu yana cikin isra'ila ne yana nisan akalla kilomita talatin da biyar zuwa arba'in a ainihin arewa maso yamma da birnin Kudus ina ta mun gane wannan gari ne wanda a yanzu Isra'ila suke zaune a cikinsa, amma akwai larabawa 'yan kaɗan waɗanda suke ba su fi ɗaya bisa uku mutanen garin ba to a can baya a waɗancan karnonin na karni na shida zuwa na bakwai tun dai bayan lokacin da musulmai suka samu garin suka shiga gare shi suka mai da shi garin musulunci a zamanin halifancin banu umayya daga baya an ta samun rigingimu har zuwa zamanin ainihin wato salahuddin al-ayyubi wanda ya kwace ƙasa daga baya shi ma turawa suka fara kwacewa a hannun shi ya sake kwato ƙasar da hannun musulmai har zuwa dai wani zamani da aka zo aka yi wannan yakin da aka yi kace-kace da garin aka kori musulmai a garin har yanzu akwai ragowar ma'afir na musulmai daga ciki akwai dogon gini na wani sarki daga cikin sarakunan banu umayya shine suleiman dan Abdulmalik yana da wani dogon kasaru da yi a wajen wani dogon gini har yanzu akwai shi ana cewa akwai kabarin sahabi alfadlu bin al-Abbas dan uwan Abdullahi dan Abbas ana cewa shi ma kabarin shi a garin yake ana cewa wai akwai wani wuri kuma wanda ana cewa gidan annabin Allah ne Salihu nabiyullahi Salihu wallahu a'lam amma dai mutane suna zuwa garin da sunan kallo da sauransu da makamanci haka wannan mutumin da ake tarihi a nan mutumin wannan garin ne ina fata mun gane wannan mutumin garin ramalla ya mutu kuma bayan wannan hazima ta ramalla Allah ya gafarta mishi walam yadhkur fihi tawfiqan al-imamu ibnu amad imad al-hanbali bai ambaci cewa wannan mutumin malamin al-imamu zahabi dinnan bilal al-habashi shin mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba game da riwaya bai amsa ba wa ibn rawajin shi ko malamin malamin nasa huwal muhaddithu rashiduddin abu muhammad abdul wahhab ibn zafir ibn ali ibn fattuhin iskandarani al-maliki sunan shi kenan cikakke ba rashiduddin baban muhammad Abdulwahab wahhab dan zafir dan ali dan fatuh mutumin iskandariya Mai bin mazhabin malikiya ulida sanata 54 ba'da al-mi'ati al-khamisa lil hijra an haife shi jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara 554 kaman kwatan kwacin shekara 800 kenan da shekara 84 da haihuwar sayo wasa mai al-kathira silafi ya ji karatu da yawa daga silafi Za mu yi magana akan wannan gaba kaɗai, insha as-silafi wa ta'ifa to kaga silafi din anan shine malamin sa kamar da yake a cikin isnadin yace an ba'ana silafi shine malam ya ci gaba da cewa wa tuwfiya sanata 48 ba'da al-mi'ati as-sadisa lil hijra wannan bawan Allah okay na tsallake ku wa khasira ya kwafe littafai da yawa da hannunsa wa kharraja al-arba'ina yayi takhrijin arba'ina wato malamai sa ta al'ada ta su dauki wata mas'ala sai su tara hadisai guda 40 akan ta tun bayo ba malamai suna yin wannan shararan abu ne kowa ya san littafin arba'una haditha na jawami'ul kalim na imam an-nawawi littafin da ya baza duniya ko ina an san shi to akwai arba'una arba'una da yawa da yawa aka abuwa daban-daban daban-daban malamai da yawa suna yin su saboda akwai hadisai da suka zo dayawa da suke nuna falalayyin littafi ka tara wa musulmai hadisai guda arba'in duk da hadisan gaba ɗayansu ba su inganta ba amma dai malamai suna eh, isti'inasi da aikata haka ɗin shi ma ya tattara arba'una hadisa wa kana zadinin mutum ne mai ainihin kula da addini wa fiƙihin mutum ne masanin addini wa tawadu'in mutum ne kuma mai ƙanƙan da kai tufiya sanata 48 ba'dal mi'ati as-sadisa lil hijra ya rasu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama na da shekara 648 kamar shekara 700 kenan da 90 yau da rasuwarsa idan ka lissafa ba ga ya rayu shekara 94 kenan daga shekara ta 554 zuwa shekara ta 648 ka samu shekaru guda 94 insha Allah kama fil shadarat kama yadda ke cikin shadarat ɗin nan na Ibn al-Imad a cikin mujallad na biyar shafi na 240 da ainihin wato biyu jama'a kun ji wannan dai ana mana takhrijin wancan isnadi ne wasilafi hafizun mashhur yace shi ko salafi malami ne sananne da aka ba zai faɗi komai akan shi tsammanin shi duk wanda ke karanta wannan ya kamata a ce ya san salafi amma ga ba haka bane ba haka bane samsam su a wajen su ne yake haka haka ake karanta sunan silafi ba as-salafi da ka sani bane silafi ne na fata mun gane shine malam ahmad ibnu muhammad ibnu silafa to ana danganta shi zuwa ga kakan nashi ne silafatu sai ake cewa as-silafi da sinun mai kasara da kuma lamun musahala kaka ce silla a silafi mutumin ƙasar asfahanan ƙasar iran kenan ta yanzu ya rasu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na da shekara ainihin wato a shekara 578 sadda ainihin wato ya rasu kamar shekara 800 kenan da shekara 62 insha Allah yana da littafai da dama babban marubuci ne akwai tafin shahararren shi ne a mu'ujamu mashikhati asfahana ko kuma tarihu silafi da makamantansu babban malami babban malami daga cikin malaman sunna masanin hadisi sai ce wa makiyun sallar lam ajid lahu tarjama makiyu as-sillar shi kuma ban san tarihinsa ba ban samu wanda ya tarihinsa ba kaga shine waɗanda albani yake cewa fihi mallam a arifu yace wannan ban san tarihinsa ba wa abubakar al-hiyari huwa al-qadi ahmad ibn al-hasan ibn ahmad al-harashi qadi naysabur wannan malamin sunan shi kenan alƙali ahmadu dan hasan dan ahmadu alharashi alƙalin ne sabur shi ma mutumin iran ne kenan wa kana fadilan mutum ne mai daraja ghaziral ilmi mai tarin ilimi min shuyukhil hakimi ya karanta da al-imam al-hakim abu abdullah mai littafin al Wani wal baihaqi ya karanta da kuma ɗalibin hakim din shine al-imam abubakar al-baihaqi rahimahumullah mata sanata ihda wa ishirina wa arba'amiya ya rasu hijira shekara hudu da ashirin da da ɗaya, rasuwarsa sanda ya rasu kenan kaka kuma shekara ɗaya kenan da shekara ashirin da bakwai, yau da rasuwarsa wa min fauƙahu waɗanda ke sama da shi wannan wato a cikin isnadin su ne daga kan hajib ibn ahmad da muhammad ibn hamad mal albani ya ce thiqatu amintattu ne su wa hadha al wannan atharin sahahu ibn al-qayyim fi juyushi ibn al-qayyim ya inganta wannan atharin a cikin ijtima'ul juyush al-islamiyya fi naqd al-mu'attalati wal jahmiyya fi radd al-mu'attalati wal jahmiyya a shafi na 85 wa qala sai al-imamu ibn al-qayyim yake cewa hakahu muhammad ibn usmana al-hafiz fi risalatihi fi sunnah al-imam muhammad ibn uthmana wa kenan ad-darimi ya hakaito wannan magana a cikin littafin shi na as-sunnah kitabu sunna na addari. darimi jama'a kun ji duk wannan gwagwarmayar fada ake yi kokarin tabbatar da inganci ko rashin ingancin wannan magana ne shi sa kamar yadda ainihin wato al'imamu ainihin wato ibnu mahadi dinnan ke ce wasu ɗalibai ke tambayar su kuna son karatun hadisi sai wani ce eh, ina so ya ce eh kai ka iya don naga kana da ainihin himma ka da ragwantaka ce don karatun hadisi ba na mata maza ba ne na mazaje ne sai dakka sai namiji mai taurin rai yake iya hadisi da aka za ga a cikin dubu biyar ake samun mutum ɗaya malama hadisi ba a cikin dubu ɗaya ba sai an ware an ware an kara warewa sannan za a samu mutum ɗaya da zai cancanta a ce malamin hadisi saboda karatu ne iya rai sai ka sallama duka komai rayuwarka gare shi kuma da haka ba zai ishe ka ba za ka kware ba sai Allah ya maka budi kawai wannan ana maganin malaman hadisi jama'a na gaskiya irin su ibnu hajar irin su zahabi irin su ainihin wato shi irin wannan ibnu mahadi din waɗannan su ake fara ana faɗa malaman hadisi kaka fara tunanin wani wanda yake da wani ɗan digiri ko wata halka da yake kaka fara tunanin duk wani da ka taɓa gani a duniya kaka fara tunanin shi wannan su ake cewa malaman hadisi san su addini na jama'a kin su zindikanci ne ina fata mun gane wannan haka ainihin ainihin wato al al barbahari ya faɗa a cikin littafin sharhus sunnah cewa in ka ga mutum na kin malaman hadisi to wannan da gaskiya alama yan bid'a ne kowane ne shi in ka ga mutum yana kira malaman hadisi yana aibata su ko yana cin mutuncin su ko yana cewa su ba wata tsiya bane ko yan dako ne ko masu kayan bola ne to duk wanda kaga yana wannan Ka yi hankali da shi ba ta ce ne ba mutumin kwarai ne a cikin addinin Allah ina fata mun gano duk wanda kake jisa irin wannan zancen karka tunanin wai wai wai dan ga su ko ga asalin shi ko ga malaman shi ko alahira ya karatu dawo ba ta ce ne jama'a Allah ubangiji ya tsare mu daga bata a takeice yanzu wannan aikin da yayi yayi kokarin ne tantance mana ingancin danganta waccan magana zuwa ga al Wahabu Wahab ibn ka duba ka ga yadda ya bi ɗaya bayan ɗaya yana magana a kan mazajen da ƙoƙarin gano abin da malamai suka faɗa a kunsu saboda iya yaɗin shubuwa sai ka ji eh, wato waɗanda ake kallon su malamai suna cewa to ai wannan ya zama wai wani ya ji daga wani wai wani ya ji daga wani wannan istirai ne jama'a domin ƙur'ani ma a cikin hadisi ba aka roto shi wani riko Allah ƙur'ani ma sai da zo da isnadi sannan ake karba abin nan malam abdullahi dan mubarak ke cewa al isnadu min ad-din walau al isnadu laqala man qala laqala man sha ma sha isnadi addini ne da ba dan isnadi ba kowa sai faɗa abin da yaso da ba dan isnadi ba al ainihin al-hafid al-khatib al-baghdadi zamu ga magana insha Allah wata gaba zamu karanta kowa ya je ya samu littafin sharafu ashabil hadith ya karanta sharafu ashabil hadith darajar malaman hadisi littafi ne jusi kwaya daya zaka iya bin dare ka karanta shi bai kai shafi 150 ba yana kawo maganganu daga annabi daga sahabbai daga tabi'ai daga malaman farko akan tabbatar da darajar malaman hadisi tun a mukaddima sai yake cewa wannan littafin na ga zamani yayi ne an samu wasu batattu waɗanda suke kyamar malaman hadisi suna ambatansu da mugun nufi suna kyararsu ya ce waɗannan ba kowa ba ne Zilawa ne masu cewa suna aiki da hankali ma ashbahal da bai bare Zilawa ne haka ya faɗa ya ce masu aiki masu cewa suna aiki da hankali suna bin adalci suna bin kaza ya ce su ne dai suke suka malaman hadisi to kuma har a yanzu na lamunce maka duk wani wanda ka ji shi da su kan malaman hadisi sai ka ganshi da ɓurɓushin mu'utazilanci sai ka ganshi da ɓurɓushin aqidan mu'utazilanci me ɓurɓushinta gabatar da hankali akan nasu. mutum ya ja hadisi ƙarara sai ce to wannan hadisin ai yanzu ya saba wa hankali yaushe za a ce an wanda annabi sihiri mu'tazilanci ka ji warin shi nan ko hmm. warin shi cewa ai wannan ya saba wa hankali to hankalin nawa ne hankali don a hankali is not objective kowa da irin nasa kowa da irin kimar hankalinsa don ana haifan mutane ne ba su da hankali yau da gobe suke iktisabin shi to abinda kai iktisabi kuma yau da gobe kowa na shi daban ya bambanta da awatif da ake haifanmu da su bukatunmu na 'yan adanci ya bambanta da ainihin abinda ake iktisabi to hankalin da nawa za a auna sai ce ni hankali na ya yi da wannan da in kuka lura duk wani abu da ake auna da hankali wani hankalin shi na iya riska wani kuma hankalin shi bai iya riska to da hankalin wa za a auna na ɗaya ke aljani ai bai shiga jikin mutum wannan ma aƙidar mutazila ce din da ka ta. sihiri ƙarya ne wannan ma aƙidar mutazila ce annabi isa ba zai dawo ba aƙidar mutazila ce to har yanzu waɗannan da suke zagin malama hadisi irin aƙidar suke ko da sun ce su mu'tazila ne ko ba su ce ba sunan su mu'tazila a gumala makida sunan su kenan ba su da wani suna sai wannan kuma aqidar mu'tazila aqidar bata ce duka malaman sunna sun tabbatar da wannan karanta al-ibana fi usulid karanta ainihin barbahari karanta littafin ainihin wato nuniya ta ibn qayyim sharhinta karanta littafin qahtani ita ce nuniya sa shi ma ta al-imamu al-qahtani duk littafin aqidar musulunci da ka sani cika karanta sawa'un na malaman da ne ko na malaman yanzu galibi malaman da suka rayu a wannan zamanin za ka tar cewa suna tabbatar da batar aƙidar ainihin wato mu'tazila don mu'tazila su ne aka sani da waɗannan aƙidan su Zama-shari, su abu ali aljubba'i da makamantansu Allah ubangiji ya tsare mu Allah kuma ya karanta mana yawan irin waɗannan malaman bid'a a cikin al'umma masu ainihin barna a ƙasa bayan an gyara ta Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa al-wahid wal arba'un al-asma'i alim waqti malami na 41 shine al-asma'i al-imam al-asma'i shine malam abdul malik ibnu quraib ibnu abdul malik ibnu asma asma din wani kakan shi ne a can sama ake ce mishi al-asma'i din wannan malami ne zaka iya cewa komai da ruwanka komai da ruwanka malamin adab ne malamin nahawu ne malamin hadisi malamin tarihi ne malamin komai ne duk wani ilimi da ake da irin ilimin a zamanin shi ya kasance yana da irin wannan ilimi ba ban shi a baya ba kuma suna cewa wata abin wata aya ce ta Allah wajen basira yana yana da basira da ta wuce irin wanda aka saba gani sannan yayi yawo a cikin ƙauyuka da biranen larabawa wajen tattara maganganunsu don yi ma larabci hidima ma'ana ya yi abinda ake cewa a zamanance fieldwork wajen tattara data da ya hada wajen fassara ma'anonin abubuwa yana da wata ɗabi'a din littafi sai kitabul kai. kitabul kaza to in ya ce kitabul khairi zai hada littafi ne akan bayani akan sunayen doki a gurin larabawa doki iri kaza mai larabawa suke ce mashi zai kawo shawahi daga waƙoƙin larabawa cewa doki misali a ce ingarma dan dukushi fari biyar wane ne duk zai faɗi irin sunayensu da sunayen gaɓoɓinsu ba yadda ake faɗa musu ya da littafin sun fi kala talatin akwai wanda ya akan zuma akwai wanda ya akan doki akwai wanda ya akan kuda akwai wanda ya akan kaza ilimin ya mai yawan amma duk da haka aka ce wannan malamin daga cikin ɗabi'arsa yana jin tsoron ba da fatawa yana jin tsoron fassara alƙur'ani in ba shi da wata magana daga sahabbai ko tabi'ai duk tambayi da za mu shi akan ta malam fasara mana wannan ayi mai take nufi sai ya ce ban da wata magana daga magabata ko ya hakuri duk ta da aka tambaye shi in bai taba karanta wani abu akan ta baya ba da fatawa akan so duk sanda ilimin ka yi zurfi lokacin da ka fi jin tsoron faɗan magana da ka girin girin shi daga ga mutane suna yi saboda ba su sa abin da suke faɗa ba ba ganin yan ƙananan likitocin nan na kemis kemis da ji za su huda ma jiki da ji yanzu yanzu sace a baka kaza yanzu yanzu nan kafin su tantance mai ke damun ka amma in ka je gunda likitoci suke wanda suka sa abin da suke kafin su baka magani sai sun kwala bincike tukuna sai an yi tambayoyi an yi gwaje-gwaje an ɗauki samfurin jini da fitsari da miyau da kaza an sa a wannan na'ura an kai can an kawo sannan su zauna su yi isu isu falon mastai a su minu halar su jiyan su tantance to wai mai ke damunwa ne kafin su ce a fafe cikinka ko a baka kaza saboda su sun san haɗarin abin da suke saboda su da gaske masana ne kalla da kyau ka gani in ka je shika sai ka gaji da jira kama ce ga abin da ke damu amma yanzu kana haura ma gidi tunda yanzu amma allura ce ka tafi gida to irin su ne irin malaman nan na yanzu dama kwarai sai an yi taron dangi a kai sai an ce a jira wani ma ya zo daga kaduna ko daga Ibada, kuma sai jibi zai zo in ya zo shi ma ya sake wani sabon salo tukunna na bincike kafin a ce wala wani sai mutu ma ba a gama gano mai kira mashi in ajalin ka na kusa mu mun kosa a yi a sallame to haka za ku kwatanta irin waɗannan malaman jama'a na yanzu da malaman kwarai kuma wallahi in kana so ka gane tumbatsan ilimin mutum to ka ji shi ya iya faɗan ban sani ba shi sa imam malik rahimahullah aka zo gari gari tun daga nan ƙasan magrib aka zo da buhun tambayoyi algata mala ina hukuncin kaza yace ce ban sani ba ina hukuncin kaza ban sani ba a gama sai suka sai kawai ga alama sun zama disappointed wanda suka kawo tambayoyi ya ce ya akai suka ce to mu ana can ana cewa duk duniya ba wanda ya ga ilimi a kawo maka tambaya duka ce ban sani ya ce ban sani ba ku je ga wanda suka turo ku su ma su ga ayansu su ma su ga wa jikokinsu a gada har ƙarshen duniya cewa malikun nan jahili ne shi yana zaune ko ne mai tambaya alga ta mala ina hukuncin kaza ya shiru can an zama ya ce alga ta mala ina tambaya ne ya ce wai haka ka shiga uku so kake dole sai na faɗa abin da ban sani ba ranar alkiyama in kasa fitar da kai na kafin kana fitar da kai alimamu shafi ya kaka mai tambaya algata malam mace wadda take shayarwa game da azumi bayan sallah mai ratai ya ce wallah ni ba san wani karatu akan wannan ba a gadin muna mana bada fatawa akan wannan alimamu shafi a lokacin da aka tabe shi wallah ban sani ba yana na a cikin arrisala a cikin tarihinsa ya ce ban sani ba shi kenan ko ba sa jin wani kunci ko damuwa ko cewa na ƙasa ce amma za ga ɗan tatsitsin malamin islamiyya ko mai tafsirin azumi wanda ba za ka ƙara jimurin shi ba sai baɗi yana da ya san komai malam komai da ruwanka da haka jama'a mu gane ba ka karantar da abin da baka sani ba ka daina girin gidi shi ka ɗaya yayin da ka iya kawai kuma ka san da abin da kake faɗa kana faɗa ne a madadin Allah kuma za a tuhume ka a kai ranar alkiyama yanzu ko gwamna ne ya baka sako cewa ka je wuri kaza ka yi jawabi a madadin shi dole ka tantance mai zaka fara dan ka je ka cika kwakin ka ruwa a madadin gwamna amma sai mutane su ta faɗa abin da suka dama a madadin Allah Asma kenan an ce mutum ne amma maroci bai da kyauta haka malamai suka wada tarihinsa wallahu alam Allah ya gafarta mai ah, malamai faɗi tarihin rasuwarsa ba ah, an haife shi hijira da shekara 122 ya rasu jihar shekara 216 eh, kamar shekara 90 kenan da hudu shi ma ya rayu insha Allah shekara 94 a duniya Allah ya gafarta mal Imam al-Asmai malam yace balagana anhu annahu qala labari ya iske mu daga Asma'i yana cewa qadimat imratu jah imra'atu jahamin matar jahamu dan safawana ta taba zuwa garin su basara kenan faƙala rajulun indaha sai wani mutum ya tambaye ta Allahu alal arsh kasan galibi za ga 'yan bid'a da matansu sai su zama su ma wasu manyan shaɗanu ne a cikin bid'a kala ka ga wannan iro ba zage nan dan shi annan da aka kaune shi nan matan shi ta ma wata kasur kuma shaɗaniya ce zinatu ba fa malama ba ce ta ma kawai ya hargagi ce kamar da shi ba malami ba ne to haka wannan ma yana batar da mutane matan shi ma tana wakilta shi a bata shi ta zo ita ma tana bada fatawa sai wani tambaye ce malama shin Allah yana kan al'arshi faƙalar ta ce mahadudun mahadudun ta ce wai a yo Allah ne zai zama an killace shi kenan ala mahadudin akan wani wuri killatacce kaga falsafa kai yanzu kana ganin zai yi a ce an killace Allah ya killatu a wani wuri killatacce qala al-asma'i sai asma'i ya yace hiya kafiratun bi hadhihi al-maqala waye ce idan suka fara kafarta musulmai waye ce yaje bincika bai sabon da yake faɗa ba kuma son zuciya ne tunda akai duniya ake kafarta musulmai tunda aka fara musulunci qur'ani ma kafirta musulmai la ta'taziru qad kafartum ba da imanukum Suwa ya waɗannan kafirai ne suka zama musulmai ne suka zama kafirai kai muminai ma waɗannan sun kai matakin imani ma amma kaji ya ce ƙad kafartum ba da imanukum da haka ana iya kafirta musulmi matuƙa ya kafirta abin da ke da shi shine kafirta musulmin da bai tabbata kafiri ba wannan ya da haɗarin gaske ƙwarai sannan kuma wake kafirta musulmi shine shari'ar Allah da ta mai da shi musulmi tana iya kafirta shi sannan hukuncin ya zama daga bakin wanda ya san hukuncin ya ilmance ba dan jigari-jigari ba shine malami kamar irin wannan mustahidi ko kuma alƙali wanda in ya hukunta zai ainihin zartar da hukuncin yace hiya kafiratun bi hadhihi almaqala yace wannan mata arniya ce sakamakon wannan zancen ta fara kaga yanzu arna suna da yawa ke masu faɗa wannan magana yanzu manya-manyan malamai ne a ƙasar nan masu cewa an aka ce Allah yana sama an yi wa Allah wuri an kiyaye an keɓance wa Allah wuri Allah ka tsare الثاني والأربعون الخليل بن أحمد إمام العربية ما ليتي لمامي نا أربعين دبي شيني الإمام الخليل ابن أحمد ابن أمر ابن تميم الفراهيدي أبو عبد الرحمن babban malamin larabci limamin larabci limamin kamus limamin arudi wannan shi ma wani malami ne ɗaya tamkar da dubu a cikin malaman arabiya da musulunci ƙwararren malami ne akan duk abin da ya iya hasali ma shi ya ƙirƙiro wasu fannoni na ilimi wanda ba a san su ba kafin shi nahu nan da kake ji da ake cewa nahu za ka yi cewa wannan shi ne uban nahu hatta sunayen terminologies na Nahu da za a ce kaza mubtada kaza khabari kasara mabniyun ala sukuni kaza sunan shi na'atu har wannan sunayen khalil shi ya sa musu wannan sunayen shi ya saka musu duka shi ya zauna duka ya sa musu wannan sunayen <laughs> haka arudi ilimin gane yadda waka take a larabci shi ya zauna lokaci guda da ya ga hawun ya baza gari kowa ya iya sai ya zauna kawai ya ƙara yin wani wanda kowa bai iya ba sai kyale mutane saura <laughs> waɗannan Allah ya musu baiwa ne jama'a kamar yadda bai haƙi ke faɗa a cikin dalailin nubuwa ya ce duk waɗannan na daga cikin alamun tabbata annabta manzo Allah sallallahu alaihi a dinga samun wasu irin mutane kamar aljanu a cikin al'umma su. sai ga Allah ya ba wata wata fasaha da wata hikima kawai yana tawa addinin Allah eh, hidima to wannan ma da a cikin mu'jizan manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam fadin Allah da yace iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yi karatu da sunan Allah ubangiji wanda ya halitta sai a samu wasu halittu a cikin mabiya manzala Allah sallallahu in suka yi karatun da sunan Allah sai Allah ya ba su wata miza da ba taba ganin irin ta kuma Allah bai keɓance wannan mizar wani zamani sai wani ba ko wasu kabila banda wasu ba ko wani wuri banda wani ba wannan mutumin jama'a shi ya kharraja manya-manyan malaman nahu da ake jin labarinsu a ko'ina a duniya su sibawai su ainihin wato yunus bin habib abdubbi da makamantansu sibawai babban khirriji ne makarantar al'imamu A khalil ibn amr al-farahidi kamar yadda yake bada labari ɗaliban shi sun yi kuɗi da iliminsa sun zama manyan attajirai sun zama ministoci sun zama 'yan birni shi kuma yana ƙauye a ƙasar basara yana yawo ko takalmi bai shi yana yawo kafa shi ta kyakkece da kasan kafar ɗan amalanke hasali ma yadda aka yi rasu a cikin masallaci ne yana tunanin ƙirƙiro wata sabuwar fomula ta lissafi masana lissafi ne bai sani ba yana tafiya ya karo da dirka shine kanshi ya fashe sanadiyar mutuwa shi kenan abokin shi ibnu muqaffa yake cewa inna aqalal khalili aufa min ilmi basira shi fi karfin ilimin da yake dashi da irin yanzu ne ne irin su brigade din nan masu kirkiro computer dan baiwa ne na karke jama'a yana da hadisi a cikin littafin sunan na Ibn amin a cikin kitabu tafsir na ibnu mazan yana daga cikin fiqat amma bai ba da muhimmanci wajen karantar da hadisi ba ya ta karantar da abubuwa daban-daban ya kirkiro nahu ya ga amin ya gyara nahu ya bashi ya bashi surar da yake ta yanzu ya kirkiro ilimin arudi da kuma ilimin rubuta dictionary a larabci shine ya rubuta dictionary na farko a tarihin larabci shine mu'jamul ayn sunan shi wajen tsara shi ya tsara shi ne bisa jeren ge harufa a yadda suke a makharij ɗinsu daga can ƙasa ƙarshe zuwa waje to ga ainihin ita ce a can ƙasa a wajen makharij ko sai fara da ainu shi bai jera shi abcd ko alifin bawun ta'un ba a ya tsara shi ne bisa jeren giya harfa da suke jikin daga cikin makogwar daga cikin huhu zuwa zuwa labba makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ba. to kaga a cikin harufa na can kasa shine ainu sun li aqsal halki. hamdun in kan lissafa zaka tarar da ainun a can kasa take to daga nan ya faru kuma in zo zai kawo maka kalmomin sai ce wannan tunda yana yi ne kiyasiya, kowace kalma sai ya jujjuya ta ya ce wannan akwai ta ga ma'anarta wannan akwai ta amma an daina amfani da ita wannan ga ma'anoninta aya daga cikin ayoyin Allah a wancan zamanin da ba san irin irin wannan zamanin da yake da tsare-tsare na ƙarya ba eh, turawa ma suna mamaki abin da ya wancan lokaci in fact wannan yasa wasu ma suka ce ƙarya ne ba shi yayin shi to daga gaskin abin da ya taimake shi akan wannan ilimin shine tun a lokacin shi dan boko ne ya karanta ilmomin da aka fassara na Yunan da Farisa da Rum ya karanta su wannan ya taimake shi wajen sanin wasu hanyoyi na yin wasu abubuwa na dabaru na ainihin kimiyyar dan adam da su Allah ya gafarta mai ya rasu hijirar shekara 160 kamar da malai fada anan amma sahihiyar magana 170 ne ko da 71 sannan haife shekara ta ɗari ne daidai dan malam bai ambata ba ana malam ya ce qala muhammad bin al-husaini anba'ana al-mu'afi ibn zakariya qala haddathana muhammad bin abil azhari qala haddasana zubair bin bakkar qala haddathani nadr bin shumail qala haddathani al ibn ahmad qala babban ɗalibin shi an-nadr ibn shumail yace daga malaminmu mu al-khalil ibn malam khalilu yace ataitu aba rabi'atan al-a'rabi naje gun wani mutum mai suna abu rabi'atan al-a'rabi wa kana min a'lami man ra'aitu yace yana daga cikin mafiya ilimi a cikin waɗanda na taba gani a duniya wa kana ala satahin da naje gidansa sai na tarar da shi akan rufin kwano akan ainihin sama kamar kace dakin ko soro falamma ra'aynahu yayin da muka ganshi asharna ilaihi bisalam sai muka yi mushi nuni da hannu muna ci mushi assalamu alaikum muna nuna mushi da hannunmu faƙala sai ya ce da mu istawu ku yi istiwa'i falam nadri ma qala sai mu gane me yake nufi ya musu larabci ne samfare rake ne su kuma yan birni ne larabcin gashi ga kamar shi a lokacin sai ya ce musu istawu ku yi istiwa'i falam nadri ma qala sai mu gane me yake nufi ba faƙalar na shekun inda ku wani dattijo da ke tare shi sai ce mana ya ƙulu lakum yana cewa ne da ku irtafi'u ku hauro sama ƙalar khalilu wannan da yake malami ne mai bincike sai ga ya samu sabon point a cikin abin da yake bincike sai ce haza min qaulihi ta'ala ya kaga wannan yana daga cikin abin da zai fassara maka faɗin Allah da Allah yake cewa sun mastawa ila sama'i waye dukhanin ma'ananta sun martafa a samai ya fassara daga tsantsagwarar larabci yana jin wannan fasara sai yace to kaga wannan fassara ayar faɗin Allah sun mastawa sama'i wahiyar dukhanu in kun tana mun karanta a bayan bayani akan bambancin sun mastawa istawa ila ala da istawa ila da kuma istawa mara ta'adda da komai a inda muka ji cewa istawa ala daidaita a kai istawa ila nufata izuwa ga shine kamar nan da kuma istawa ba tare da ala ko ila ba shine kaiwa abinda kake so ka kai kamar balaga ko ma balaga ashuddahu wastawa ai wato sanda ya girman balagarsa malam albani yace qultu ni al a shekul shaykh al-albani rahimahullahu sai nace qala al-musannif al-allama al-hafiz shamsuddin az-zahabi yace anba'ani ahmadu ibnu abil khairi an yahya ibn bawsh qala anba'ana abul abul mu'izzi ibnu kadish qala haddathana muhammad ibn al-husayn zuwa kan isnadin kenan kaga in ka kalli can muhammad dan husayn ne aka ce qala anba'ana al-mu'azi to yadda isnadin yake kenan cikakken sa al-tafin kitabul arsh أنبأني أحمد بن أبي الخير أن يحيى بن بوش قال أنبأنا أبو المعز ابن كادش قال حدثنا محمد ابن الحسين قال أنبأنا المعافي ابن زكريا قال حدثنا محمد ابن أبي الأزهر قال حدثنا الزبير بن بكار حدثني النذر بن شبير حدثني الخليل بن أحمد قال wannan kamar yadda ibn hazmi ke faɗa a cikin alfisal fil milal wal ahwa'i wan nihan yace ya daga cikin mizar musulmai duka al'ummar duniya babu wanda suke da isnadi sai su su ne duk magana za su kawo maka ita tiriyan tiriyan wane daga wane daga wane har zuwa kan manzan Allah su salama ko zuwa kan wanda ya faɗa amma kaga a yanzu kuma sai aka samu wasu batattu suna ganin wai wannan kawai wai wani wai taron bola ne wai isnadi wai taron bola ne abinda musulmai ke alfahari da shi akan sauran al'ummomi saboda zinanci, wasu 'yan ƙauyen malamai suna cewa wai abin wai taron shirme ne kawai ya Allah ka shirya da mu malam ya ci gaba da cewa ƙultu ni al'allama muhammad nasir albani shagwar mai matsaya ta kenan ko Ya ce muhammad Ibn abi azhari malam muhammad ɗan abul azhari da ke cikin wannan isnadi wa muhammad Ibn al-husayn da shi da muhammad ibn al-husaini ya yace lam a arifuma waɗannan ban san su ba wa ma yahya ibn bawsh hakanan irin su yahya dan bawsh ma ban san shi ba wa ahmad ibn wa ahmad ibn abul khairi huwa abul abbasi ahmad ibn abul khairi sallama ibn ibrahim al-dimashqi al-haddad sunan shi kenan cikakke abul abbasi ahmad ibn abul khair sunan shi kenan sallamatu ibn ibrahima ad-dimashqi abul khair din shine sallama ibn ibrahima uh, baban shi kenan ko abul khair al-kunyasa ce sai kuma sunansa sallamatu ibn ibrahima mutumin kasar dimashqa al-haddad kama fi mu'jam al-musannaf al-latif a cikin ainihin takarda ta 204 fuska ta biyu littafi ne mahdud kenan lahu tarjama fi wafayati sanata 78 ba'da al-mi'ati as-sadisa Mina Shadarat shadharat yace yana da tarihi a cikin labarin waɗanda suka rasu a shekara ta 678 a littafin Shadaratu zabi na ibn al alhambali wanda muka ambata a razu to idan mutum ya zo yana karanta yi wannan abubuwa idan kwakwalwar shi dama wata motsatsiya kwakwalwa ce kamar kwanan na fura to in ya zo ya ji abin ya burkice sai ce da ya watsi da wannan shi ne irin abin da kuke ji yana fito daga kaduna idan mutum ya rasa yadda zai yi ne ya ga kwakwalwar shi ba ta kama ba sai ce kawai duk ai watsi da shi shi ne al’insanu insanu adu ma jahila sai ce ai duk wannan shirme ne kawai a kama malik na ruwan majnunu malik ya ce a rakami na 43 wato limami na 43 uku yau duka malaman arabiya ne jama'a kama an gama da tabakan malaman hadisi na wannan tabaka sai ana cikewa da malamai wanda suka fi shahara da arabiya wannan alfarra sunan shi yahya ibn ziyad yahya ibn ziyad ibn abdullah ad-dailami mutum kasar dailami dailama yin tana cikin kasar iraki ne ita wani bangare kuma na kasar dailam yanzu aka samu shi a kasar afghanistan alfarra asali ma'anan alfarra'u shine mai jimar fata mai aikin gyaran fata amma a tarihin tarihinsa bai taba sana'ar gyaran fata ba ko rana daya ana ce mishi fara'u ne li'annahu kana yufril karam saboda yana gyaran zance eh shi linguist ne kwararre ne akan deconstruction iya tantance maganar mutane da waƙoƙi da da nassoshi na na mangan larabawa me suke nufi shi ake ce mishi alfarau? wato mai jimar zance ke bai taba aikin jima ba kamar yadda suke faɗa cikin tarihinsa wa nasija wahadi ya kasance tilo ne babu irinsa mutum ne da ba a taba ganin irinsa ba akwai irin waɗannan mutanen ɗaiɗaiwa haka sai Allah ya mishi wata basira da wani hikima sai a rasa da wanda za a kwatance da shi da haka ba a kwatanta shi da kowa haka kawai ake cewa nasiju wahadi a wajen ilimin arabiya ne kam to fa innahu baharun la sahila lahu kogi ne wanda ba shi da ba shi da ba shi da iyaka ilimin shi kwatanta da irin ilimin mutanen yanzu jama'a kamar yadda aka faɗa shi ka ɗauka kogi ne mutanen yanzu kuma da suke takama da ilimin arabiya ko wani ilimi ko to ka ɗauka yawan su bai wuce yawan irin ruwa da motoci suke bari akan hanyoyin irin namu nan marasa kwalta in an yi ruwa ba sai ga ruwa ya ɗan tare haka ba wani ɗan jagwalgwalar ruwa wanda an bar shi da kanshi ma zuwa gobe sai ya gushe to yawan wannan ruwan ina maganar yawan shi da yawan ruwan kogi ko teku ina bambancin su yake ai wannan wani ko bukiti guda ba za ka samu ba wajen dan dama taɓo ne kawai ya jakwalkwale saboda a takawa to ilimin mutanen yanzu bai wuce haka ba in za a kwanta da irin ilimin waɗannan jama'a da wanda ke san su da wanda ke kin su duka ilimin shi bai wuce haka ba na rantse da Allah wannan malamin yana da littafi mai suna ma'anil qur'an tafsiri ne amma irin tafsiri na lughawiyun yana magana akan asalin ginin kalmomin da li'irabinsu mujalladi ashirin sarakunan zamanin shi suka gina mashi gida na musamman suka ce kawai malam ka zauna a nan za a kawo maka komai da kake bukata ga masallaci a gidan ga barori da ɗalibai da ma'aikata wajen shekara nawa yana aikin rubuta wani littafin kawai ana ba shi allowance da albashi da duk abin da yake bukata ana kawo mai takarda da komai amma duk da haka da ya zo zai mutu bai da lafiya aka ce me matsalaka ya ce a mutu wa fi nafsi min hatta shaikun zan mutu ban gama iya faɗa abin da ke so na faɗa kan hatta ba lafazin hatta kasan hatta suna ce mata kunsa mushkin. kalma ce ke mata maza tana iya zuwa a bayan fi'i tana iya zuwa a bayan suna tana iya zuwa ta yi raf'a ta yi jarra ta yi nasba hatta ya kula hatta ya kulu hatta matsala'i ko gashi ma qur'ani ko to hatta da haka ta rikita malamai da yawa yace to zan mutu ban gamsu da abin da na sani akan hatta ba ina bukatar ƙarin ilimi akan ta yana ganin mutuwa ba yake wannan kaza ko mutu ya zo abu ne da ya shi yake tuna wanda inda kuɗi ya dinga tuna kuɗin sa malami ne ya dinga tuna karatun shi da sauran shi da ɗalibai in ka da wata amarya za ka kai ta kawai kake tuna kula za ka mutu asarar cewa za ka mutu ne a wayeta to shi kuma hatta ce ta dame shi hatta kun samu shi ka je karanta littafin malaman nahu zaka ga yadda suke maganganu akan hatta cewa tana da rikitarwa sosai suke harafi ce ko suna tana daga cikin hurufin jarri ne ko huruful nasbi duk tana yin waɗannan ayyukan kala daban-daban daban ba ita ce kadiyar da muke magana kai ba musaki ainihin wato kadiyar wannan sai azin yan nahu su ne zaka ji suna waɗannan maganganu to wannan shine al-imamu al-farra'u kenan yahya ibnu ziyad malam bai faɗi sanda aka haife shi ba an haife shi hijira da shekara 144 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya rasu da shekara 207 ya rayu kenan a duniya shekara 63 Allah ya gafarta mishi mala yace kala Muhammad ibn al-Jahmi haddathana Yahya ibn Ziyad al-Farra kaji sunan nashi qala Yahya dan Ziyad al-Farra yace wa qad qala ibn Abbas ibn Abbas ya faɗi fassara fi game da thumma stawa ila sama yace thumma sa'ada sannan Allah ya ɗaukaka zuwa sama wa huwa ka qaulika lirrajuli shine kamar kace da mutum kana qa'idan fastawa qa'iban da yana kishingide yana zaune sai ya miƙe tsaye wa kana ƙa'iban fastawa qa'idan da yana tsaye sai kuma ya daidaita a zaune wa kullum fi kalamil arabi ja'izun duka wannan ya halasta a zancen larabawa akhrajahu al-baihaqi fi kitab as-sifat al-imam al-baihaqi Abu rahimahullah shi fitar da wannan ainihin athari a cikin littafin al-asma' was-sifat nashi qultu malam albani yace isnaduhu ila al-farra'i la ba'as bi isnadun wannan magana zuwa ga farra'u bai da matsala fa inna muhammad ibn al-jahmi hadha huwa ibn abi haruna wannan muhammad ibn al-jam shine muhammad ibn al-jam ibn abi haruna as-sumari al basad kaga wannan sunan kai aka ambata ba ya za ka gane kowaye shine abin da in rago ne kai ba za ka iya ba za ka iya ban rago ne kai to rago kuma baya so ya ga ana yin abin da shi ba zai iya ba sai ya ce duk bakin galibi me yasa ko ga yan dariƙa suke sukan tahajjudi me yasa saboda galibin su ba su da alaramacin da su yi mutum tahajjud shine kawai za ka ko a cikin halin suna mutum yake kai ya cika kyamar tahajjud ka bincika izuro ya iya saboda ga masallaci a kofar gidansu ƙatu ko a makarantarsa babu ma. babu wanda ya iya tilawa gardawa ne kawai da suke bin qur'ani raga-raga haka kuma ba a karanta qur'anin ba ta haka da ya wasu suna suna tahajjudi sai hasara ta tashi sai ce ai ba kyau ai riya ne ma kawai ai an ta aina ta kuɗa maza da mata ya ta wasu maganganu wanda ba su ne asali ba saboda bai yi kuma bai so a yi shine wannan mu talakawa ba haka muke muke yi ba ba mu da kuɗi da mun ga mutum da kuɗi sai a ce ayan kankan yake waye ana kankan shi ne kankan a ai satan kuɗin gwamnati waye ga ma duk wannan kazafi ne duk kazafi ne ba ka da hujja akai saboda ba ka da shi tarjamahu al-hafiz fil lisan al-imam al-hafiz ibn hajar yayi tarjaman wannan malami a cikin lisanul mizan yace ah, bi riwayati jam'in min al-huffaz anhu ya kawo cewa akwai tattaruwan malamai da yawa daga cikin amintattun malamai waɗanda suka yi riwaya daga wannan malamin anhu daga gare shi wa qala yace ma alimtu jarhan ban san wani wanda ya soke shi ba wa Zahabi adh-dhahabi zahabi a cikin kitabul ya ce, mashhurun sanannen malami ne yana da dalibai da yawa mutanen kirki yana da gaskiya yanda ake bi a hassana riwayar malami idan babu ainihin bayyanannen suka game da shi sai aka samu malamai ɗaliban shi manyan malamai ne sanannu mashhurai wanda bisa al'ada bai yiwa su tare a gaban wanda bai da ilimi wanda bai da nagarta su tare suna ɓata su a gaban shi to sai aka samu sirwa daga gare shi to ana iya inganta wannan hadisin sai a ce hasanun ne ba za a ce sahihun kai tsaye ba wa baqiyatu rijalihi thiqatun sauran ainihin malaman da ke cikin wannan isnadi amintattu ne ga baki ɗayansu, su wal atharu inda baihaqi wannan athari al imamul al baihaqi ya fitar da shi a cikin wancan tafin nashi mai suna al asma' was sifat littafi ne ana buga shi a cikin mujalladi biyu al-imam al-bayhaqi yana magana ne akan sunaye da sifofin Allah yana kawo hadisai da maganganun malamai da suke fassara su da ayin al-qur'ani wanda suke magana akan ainihin sunaye da sifofin Allah Allah gafarta ma al-bayhaqi da sauran malaman wannan magata cikin shafi na 400 da shafi 12 zuwa da 13 a littafin al-asma'u was-sifat na al-imam al-bayhaqi za mu saurara anan saboda ƙurai lokaci sai Allah kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum